Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a yau Asabar. Da ni Sunu Sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin, inda da farko za mu fara da labarin duniya, sannan mu ta shirye-shiryenmu ne da kullum, inda halin yanzu za mu fara da labarin duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewa karfin kariya da makamai masu linzami na Iran ne suka tilasta wa abokan gaba neman tsagaita buɗe wuta. 'yan jarida akalla 232 ne suka yi shahada sannan wasu 122 suka rasa rayukansu sakamakon masifar yunwa a yankin zirin gaza al'ummar kasar yemen suna ci gaba da nuna goyon bayansu ga al'ummar gaza miliyoyin mutane ne suka jaddada kiran zarfafa kai hare-hare da daukan fansa kan 'yan sahayuniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa karfin kariya da makamai masu linzami na iran ne suka tilasta wa abokan gaba neman tsare ta buɗe wuta ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tabbatar da cewa karfin kariya da makamai masu linzami na iran su ne suka tilasta wa makiya neman tsare ta buɗe wuta wannan dai ya zo ne a cikin wata sanarwa da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran abbas arakci ya fitar a lokacin da ya ziyarci gidan tsohon kwamandan dakarun kare juyin johali musulunci na kare tsaron sararin samaniyar iran shahidi manjo amir ali zade haji zade inda ya miƙa ta'aziyarsa da ta yashi murnar barbauta da shahada tare da nuna girmawa da ɗaukakarsa arakci ya yi ishara da irin ƙoƙarin da shahidi manjo janar amir ali haji zade ya yi a kan turbar ɗaukakar yarjinin musulunci da jamhuriyar musulunci ta iran yana mai cewa kafin makamai kafin shi kafin makamai masu linzami na iran da ƙarfin kariya na daga cikin ƙoƙarinsa da na addini da kuma na wannan shahidi mai girma da sahabbansa kuma wannan nan ƙoƙari ba za su taɓa cewa ba a tarihin al'ummar iran Ƙungiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta tattara bayanan mutuwar mutane 1,400 a lardin Suwaida na Siriya Siriya, Faransa da Amurka sun sanar da wata taswirar haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya a Siriya. Bayan tattaunawar da ba a taɓa ganin irin ta ba a birnin Paris na Faransa, wanda ta haɗa ministan harkokin wajen gwamnatin riƙon ƙwarya na Siriya, Assad al-Shaibani da takwaransa na Faransa Jean Noel Barrot da manzon Amurka na musamman a Siriya Tom Barak. sanarwar ta haɗin gwiwa da aka fitar bayan taron na bangarorin uku ta tabbatar da goyon bayan shirin miƙa mulki ga gwamnatin ƙasar siriya da ƙarfafa haɗin kan al'ummar ƙasar musamman a birnin suwaida da ke arewa maso gabashin ƙasar ta siriya da haɗin gwiwa wajen yaƙi da ta'addanci da tabbatar da cewa babu wata jam'iyya da za ta kawo barazana ga zaman lafiyar yankin. wakilin amurka na musamman a siriya tom barak ya bayyana tattaunawar ta paris a matsayin wani abin koyi na diflomasiyya mai tsauri da ke kawo ƙarshen rikice-rikice yana mai jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da haɗa kai da ƙawayenta wajen gina siriya mai tsaro da haɗin kai 'yan jarida akalla 232 ne suka yi shahada sannan wasu 122 suka rasa rayukansu saboda masifar yunwa a yankin zirin gaza yakin kisan kare dangi da ake yi a gaza yana ci gaba da laƙuma rayukan falasinawa da dama a kowace rana manya da ƙanana ta hanyar jefa bamabamai kisa na gilla da ƙaƙaba masifar yunwa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe falasinawa da dama tare da jikata wasu ɗaruruwa ciki har da masu neman agaji sakamakon harhare da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa kan wata suka kai kan wata makaranta da ke dauke da 'yan gudun hijira a unguwar rimal da gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira a yankin amal atufa da nas da ke gabashin arewacin gaza haka zalika an sha kai har-hare ta sama a yankunan albalad da al'amal da ke hom yunus da ke kudancin zirin gaza da kuma harin bamai da jiragen yakin sojin mamayar isra'ila masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran al'ummar ƙasar yemen suna ci gaba da nuna goyon bayansu ga gaza miliyoyin mutane ne suka jaddada kiran zafafa kai hare-haren daukan fansa kan 'yan sahayuniya dubun dubatan jama'ar ƙasar yemen ne suka fito kan tituna a jiya juma'a musamman dandalin asab da ke tsakiyar fadar mulkin ƙasar sana'a da kuma dandali da dama a duk faɗin sauran jihohin ƙasar. domin nuna goyon bayansu ga gwagwarmayan al'ummar falastinu kuma a matsayin wa'adi na shugabancin ƙasar yemen wanda ya sha alwashin ɗaukar wasu zaɓukan ƙarin kaimi wajen nuna goyon baya ga al'ummar falastinu yemen ta ga wata rana ta musamman tare da jama'a da ba a taɓa ganin irinsu ba suna amsa kiran said abdulmalik badaruddin alhusi tare da nuna girman bala'in da ke faruwa a Gaza da suka haɗa da kisa kakaba yunwa da kuma killacewa. Yamanawa sun amsa kiran tare da taron jama'arsu da rera waƙoƙi da cikakkiyar shirinsu na sadaukarwa ga duk wani zaɓi na haɓaka ayyukan soji. Ministan yaɗa labaran ƙasar Yemen Hisham Sharaf Aldin ya ce, gaza ta yi kira sannan sai da abdulmalik alhusi ya yi kira kuma al'ummar yemen sun mayar da martani ta hanyar zanga-zanga da ba taɓa ganin irin ta ba suna da yakinin cewa wannan gagarumin zanga-zanga za ta haifar da karuwar ayyukan soji da ƙarin zaɓi da said abdulmalik alhusi ya yi magana a kai don haka wajibi ne makiya su yi la'akari da wannan gagarumin zanga-zangar daga ƙarshe za ku cewa shugaban ƙasar ukraine ya nuna sha'awar ganawa da shugaban ƙasar rasha kan neman hanyar warware rikicin ƙasashen biyu da ke fama da shi ana ci gaba da yakin ukraine musamman ta hanyar kai har-hare da jiragen sama marasa matuƙa ciki ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da kakabo jiragen sama marasa matuƙa ciki guda ɗari biyar da ukraine ta ta harba zuwa yankuna tara a tekun azov da kuma cikin ƙasar rasha da daren jiya a daren jiya shugaban ƙasar ukraine zelensky ya ce ƙasarsa tana da kuɗaɗe don sarrafa tsarin makami masu linzami na petron guda uku kuma yana neman samar da ƙarin kuɗaɗe don sarrafa wasu bakwai na daban gami da taimakon abokan hudarsa na kasashen yammacin turai ƙashen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun sannan duniyar mu a yau. muna ɗauke da shirin filin faɗakarwa sannan mai sallama da ku da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shigarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa ƙasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayanin suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katse bunƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyala kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyala kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba. wata safar dabara ta tunkara tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalar nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan safar ɗin shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 178 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1847 ƙasar liberia wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu yanci daga ƙasar amurka liberia tana bakin tekun atlantika sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen gini saliyau da kuma ivory coast sannan kuma mafi yawan mutanen ƙasar liberia dai mabiya addinin gargajiya ne kashi goma sha shida cikin ɗari daga cikin mutanen ƙasar musulmi ne harshen turanci shine harshen gwamnati a hukumance hakanan kuma mazauna ƙasar liberia bakaƙen fata ne a shekara ta biyu ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin ta tallafa wa wasu bakakken fatar ƙasar amurka da su dawo afirka su kuma kafa ƙasa mai zaman kanta wato liberia babban birnin ƙasar shine marobia an ɗauko wannan suna ne daga sunan shugaban ƙasar amurka na biyar wanda kuma shine ne baiwa kasar liberia 'yancin kai wato james monroe a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1847 masu wurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta shugaban kasar masar na wancan lokaci jamal abdul nasir ya shelanta mai da mashigar ruwa ta suez a matsayin mallakin kasa kafin wannan lokaci dai turawan ingila ne suka kame mashigar ruwa ta suez shekara ta 1896 a lokacin da take mamaye da kasar mashigar ruwa ta suez dai ta takaita zirga-zirga ta jiragen ruwa a tsakanin asiya da kuma kasashen yamma sai dai bayan matakin da janar abdul nasir ya dauka ingila da faransa da kuma isra'ila sun fada wa kasar masar da yaƙi amma duk da karfin soji wanda suke da shi da kuma taron dangi wanda suka yi wa kasar ta masar sojin kasar a karkashin jagorancin janar jamal abdulnasar sun tilasta musu janyewa daga mashigar ruwa ta suez daga wannan lokaci ne kuma masar ta shimfiɗa ikonta akan mashigar ruwan har inda yau take masu farare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau muhammad rizal pahlawi sarkin kasar iran daga dangin fahlawiyawa ya mutu a ƙasar masar banda turawan ingila suka tobe mahaifinsa a shekara ta 1941 sun ɗora shi akan kujerar sarautar ƙasar ta haka kuma ya ci gaba da yi musu aiki kamar mahaifinsa sai kuma shekara ta 1950 bisa umarnin turawan ingila sarki sha ya tuɓe zababben firaministan ƙasar dr muhammad musaddiq wanda ya sami nasarar kwace kamfanin haƙa da sarrafa ɗanyen man fetur na ƙasar iran daga hannun turawan ingila suka mayar da shi kamfani mallakin ƙasa amma bayan da mutane suka yi wa sarki shaburi ya arshe da ƙasar bai sake dawowa ƙasar iran ba sai bayan shekaru uku a lokacin da hukumar cia ta amurka ta sami nasarar samar da wani juyin mulki a ƙasar wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin musaddiq daga wannan lokacin ne kuma turawan amurka suka sake ɗora sha ya ci gaba da mulki a ƙasar iran wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da marigayi imam Khomeini ya jagoranci juyin juhali a ƙasar wanda ya tilasta wa sarki sha cewa daga kasar a karo na biyu a shekara ta 1978 sannan kuma ya mutu a rana irin ta yau a kasar masar masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a ranar 26 ga watan yuli na shekara ta 1979 jami'an hukumar leƙen asiri ta gwamnatin yahudawan sahiyoniya wato mossad sa kashe zuhair mohsin babban sakataren kungiyar a asa'iga ta palestine a lokacin a birnin kanis na kasar faransa 'yan ta'addan yahudawan sahiyoniya sun tsere daga wurin bayan kashe zuhair mohsen sannan kuma 'yan sanda na kasar faransa sun yi ikirarin cewa ba su ga wata alama akan hakan ba duk wadda da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kashe ɗimbin shugabanni na al'ummar palestine amma kasashen da suke da'awar yaƙi da ta'addanci irin su amurka basu su taɓa yin allah dai da irin wannan mummunan aiki ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan yulin shekara ta 1965 tsibirin maldives na kudancin asiya ya sami 'yancin kai turan portugal ne dai suka mame wannan tsibiri a farkon karni na 16 miladiya sannan kuma turan holland sai kuma turan faransa da kashe kuma a karni na goma sha tara turawan mulkin mallaka sun karbe iko da wannan tsibiri na maldives a wancan lokacin da maldives wani yanki ne na sri lanka bayan da sri lanka ta samu yancin kai birtaniya ta bai wa maldives yancin kai a shekara ta 1948 sannan kuma tsibirin ya samu cikakken yanci ne bayan shekaru goma sha bakwai a shekara ta 1965 maltus mai kunshe da tsibiran murjanai da adadinsu ya kai kimanin dubu biyu na da fadin kasa kilomita marabba'i 298 kuma yankin yana kudu da yankin india a cikin tekun kasar indiya duniyarmu a yau. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki siyasa zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau ne dangane da ziyarar aiki wanda mataimakin minista harkokin wajen ƙasar Iran kan al'amuran shari'a na ƙasa da ƙasa Kazim Garib Abadi wanda ya kai majalisar ɗinkin duniya inda ya yi jawabi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ya kuma bayyana ƙasashen amurka da haramtacci ƙasar isra'ila a matsayin ƙasashe biyu wanda suka kasance mafi hatsari kuma mafi barazana ga zaman lafiya a yankin yammacin asiya da kuma duniya gaba ɗaya garib abaji ya bayyana haka ne a ranar laraba da ta gabata a kuma jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da ƙasar falastinu da abin da ke faruwa a cikinta babban jami'in diplomasiyar ƙasar ta iran da ya bayyana cewa amurka da ƙasar isra'ila ne suka haddasa halin da ake ciki a gaza a ƙasar falastinu da aka mamaye inda suke amfani da yunwa a matsayin makami sannan suna wa falastinawa kisan kiyashi tun ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 a gaza mataimakin ministan har ila yau ya ce tashe-tashen hankula a kasashen yemen syria da kuma lebanon duk su suka haddasa su banda haka wa'annan kasashe biyu ne suka haddasa yakin kwanaki goma sha biyu a kan jamhuriyar musulunci ta iran a cikin watan yunin da ya gabata a kuma daidai lokacin da ƙasar iran take tattaunawa da ita amurka a kan shirinta na makamashin nukiliya ta zaman lafiya ya ce wa'annan ƙasashe biyu sun haddasa matsaloli da rushe-rushen gidaje na falasɗinawa a yankin yamma da kogin jordan inda hamji ƙasar isra'ila ta kori dubban falasɗinawa da gidajensu ta kuma mai da su 'yan gudun hijira a cikin ƙasarsu ko kuma a ƙasashe makwabta wasu kuma suka ƙaura zuwa wasu ƙasashen duniya a wani wuri a jawabinsa garib abadi mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa falasɗinawa a gaza kimani dubu guda ne sojojin wajen ƙasar isra'ila suka kashe a wurin karban abincin agaji kamar yadda suke faɗi banda haka wasu kimani 600 sun mutu saboda yunwa a cikin gaza musamman jarirai wanda ya ƙara tabbatar da irin muni da ƙeƙashewar zuciyar wa'annan mutane da ita da amurka sun take dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa dukkanin dokoki wa'anda suke mutunta ɗan adam a gaza da kuma dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suke mutunta bil'adama a gaza ya ce kashi 90 cikin ɗari na zirin gaza ya zama kofai kuma mutum ba zai iya rayuwa a cikinsa ba sannan falasdinawa kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a gaza suke fuskantar yunwa mai tsanani a yankin ya ce gaza tana dab da wargajewa a wani bangare na jawabinsa garib abadi ya ce rashin taɓuka wani abu wanda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yake yi shine yake ƙarfafa gwiwar wa'annan mujirmai su ci gaba da abin da suke aikatawa a duniya a wani wuri garib abadi ya ce tallafin tattalin arziki da siyasa da makamai hamdi kasar isra'ila take samu daga kasashen amurka da kuma wasu kasashen turai musamman kasar jamus sun sa kasar isra'ila ta sami karfin gwiwar aikata abin da take son ta aikata a gaza na kisar kare dangi ta dukkan hanyoyi da suka ga ya fi sauki a gare su daga ƙarshe garib abadi ya yi kira ga dukkanin ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka hada da unhr na kare haƙƙin bil'adama da icrc da who wato hukumar lafiya ta duniya da unicef ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yara ƙanana da sauransu da su yi ayyukansu dangane da abin da yake faruwa a gaza su kawo ƙarshen wannan ta'asar wanda hamci ƙasar isra'ila take aikatawa a kan falasɗinawa ko kuma ƙasar falasɗinu da aka mamaye ya bugaci ƙungiyar oic ta ƙasashen musulmi da kuma ita majalisar ɗinkin duniya su tilasta wa hamci ƙasar isra'ila ta dukkanin hanyoyin da suka gaya dace don kawo ƙarshen musibar da take faruwa a gaza da kuma hukunta waɗannan masu aikata laifi kan wa'annan laifukan da suka aikata a gaza da kuma dukkan ƙasar falasɗinu da kuma ƙasashen larabawa ya ƙara jaddada haƙƙin falasɗinawa na kare kansu daga wa'anda suka mamaye ƙasarsu kuma ya ce jimar musulci ta iran tana tare da su kuma za ta ci gaba da goyon bayansu har zuwa nasara da yarda allah ya yi kira ga haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma intattun ƙasashen duniya su shiga aiki tukuru don ganin an kawo ƙarshen mamayar da yahudawan isra'ila suke wa ƙasar falastinu a wani bangaren kuma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa wata tawagar ƙwararru daga hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e za ta ziyarci ƙasar ta iran nan ba da daɗewa ba kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kazim garib abadi mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran a ɓangaren shari'a da kuma harkokin waje ne ya bayyana haka a majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka a ranar larabar da ta gabata ya kuma ƙara da cewa tawagar iaea e za ta tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar iran kan yadda mu'amalar hukumar za ta kasance da iran nan gaba garib abadi ya bane cewa idan ƙasashen yamma su yi ƙoƙarin amfani da shirin nan na snapback wanda yake cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran to za su gamu da mai da martani mai tsanani sannan ya ƙara da cewa mu'amala da hukumar iaea e da ƙasar iran za ta sauya saboda amfani da ƙarfi kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran wanda amurka da ƙasar isra'ila suka yi a kallafifin yaƙi na kwanaki goma sha biyu a cikin watan yunin da ya gabata mataimakin ministan ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da kasancewa cikin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya amma dokar da majalisar dokokin kasar iran ta kafa wacce ta buƙaci a jingine hulɗa da hukumar iaea e wannan ya sa iran za ta sanya hulɗa da hukumar takaitacce shi ɗin ma tare da wasu sharuɗa guda biyu garib abadi ya faɗa wa 'yan jaridu a birnin new york a ranar laraban da ta gabata kan cewa tawagar ba za ta kai ziyara a cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan ba sannan ya kammala da cewa hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran na lissafin irin asarorin da hare-haren amurka suka yi wa cibiyar nikiliya na kasar a wa'annan wurare guda uku dangane da kasar iran kuma amurka da hannun kasar isra'ila sun kuduri aniyar kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wanda aka kafa shekaru 46 da suka gabata sun so kuma su dawo da tsarin sarauta wanda yake iko kan kasar kafin nasarar juyin juhali musulunci a shekarar 1979 har ila yau a hirar da ya da 'yan jaridu a birnin new york na ƙasar amurka kazim garib abadi ya bayyana cewa nan da 'yan makonni tawaga daga hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iea za ta ziyarci tehran inda za su tattauna da jami'an jamhuriyar musulunci ta iran yadda hulɗa da hukumar za ta kasance nan gaba saboda barazanar da wasu jami'an hukumar suka zama wa wato shirin nukiliyar ƙasa ta iran ya ce wasu jami'an hukumar ta iea sukan ɗauki takaddun sirri wanda suka ƙunshi sunayen masana fasahar nukiliya na ƙasar iran da hotunansu da adireshinsu na shirin nukiliya ƙasar suka miƙa wa hamji ƙasar isra'ila sunayensu waɗanda daga baya hamji ƙasar isra'ila ta bi su ɗaɗɗaya tana kashe su a cikin ƙasar iran kuma wasu daga cikin jami'an hukumar sukan ingiza hanzu ƙasar isra'ila da amurka su kawa iran hari ta hanyar irin rahotanni da suke bayarwa dangane da ƙasar iran wanda kuma ba gaskiya ba ne. daga nan sai mu na uku inda za ku ji cewa gwamnatin ƙasar brazil tana shirin bayyana goyon bayanta ga afirka ta kudu a ƙarar da ta shigar a gaban kotun icc dangane da tuhumar jami'an gwamnatin ƙasar isra'ila da aikata kisan kiyashi a gaza tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto wata jaridar ƙasar brazil wato folha de s tana faɗar haka sannan kamfanin dilancin labaran reuters ya tabbatar da labarin a ranar laraba a shekara ta 2023 ne dai gwamnatin afirka ta kudu ta shigar da kara don tabbatar da cewa gwamnatin kasar isra'ila tana aikata kisan kiyashi kan kasar falastinu ko kuma a gaza wanda ya saba wa dokokin hana kisan kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta shekara ta 1948 sannan a cikin watan oktoban da ya gabata ne dai pretoria ta gabatar da shaidu da bayanai da suka tattara don tabbatar da ikirarinta a gaban alkalan kotu a birnin hague cibiyar kotun ta duniya wato icc wannan ya sa kotun ta fi da sammacin kama firayim ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu da kuma ministansa na yaƙi a lokacin wato yahufu galand ƙasashen duniya da dama dai sun amince da sammacin sun kuma ɗauki alkawalin kama su a duk lokacin da suka kuskura suka shiga su. sammacin kama mutanen biyu dai ya karɓu a ƙasashen duniya da dama sun kuma takurawa firaministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar isra'ila ta rufe dukkanin ofisoshin jakadancinta a duk faɗin duniya wanda ya nuna sammacin kama shiɗin ya yi tasiri kuma a halin yanzu bai isa ya taka mafi yawan ƙasashen duniya ba saboda tsoron kada a kama shi wannan kuma yana faruwa ne a daidai lokacin da Netanyahu ya ƙi dakatar da yaƙi a Gaza saboda matsalolin da zai fuskanta idan ya sauka daga kujerar firaministan haramcicin ƙasar. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. filin faɗakarwa. bismillah rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake sauda da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokaci kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addinin musulunci a cikin dukkanin sassa na rayuwa inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan lamura daban-daban tare da yin nazari akan so a mahangar musulunci shirin na yau dai zai yi dubi ne a kan addinin musulunci a mahangar ƙur'ani mai tsarki bisa la'akari da cewa ƙur'ani shine littafin da mazan tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka ya zo da shi daga allah maɗaukakin sarki hakan ne sanya za mu yi nazari dangane da ayon ƙur'ani masu albarka da suka bayyana ma ɗan adam abin da ake nufi da addinin musulunci filla-filla kama daga sanin asalin sunan wannan addini da kuma ma'anoninsa da yake nufi a lugance da kuma a fayyace a yau muna tare da malam sale umar woroje daga jamhuriyar Nijar ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin Qom a bangaren addinin musulunci wanda zai ƙara mana haske dangane da abin da ake kira da addinin musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki sai a biyo musanna hankali a cikin shirin. na fara ne da tambayar malam sale umar wuruje mai kalmar musulunci ke nufi a cikin alkur'ani mai tsarki musulunci cikin alkur'ani mai tsarki wato mai musulunci yake nufi cikin alkur'ani mai tsarki kakin mu ci gaba da wannan magana wato za mu koma ainihin addini cikin alkur'ani mai tsarki wato menene addini din wato kamar za mu tambayi qur'ani alkur'ani menene addini sai ya ba mu amsa kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام abin da ake cewa addini wajen Allah Ubangiji subhanahu wataala shine musulunci to amma kakin mu shigo wannan ya kamata mu san da farko me ake cewa musulunci din kanshi kamar yadda ya zo cikin ayoyi daban-daban yana nuna cewa shine ne al'amurra gaba ɗaya ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda malamai suke cewa al al'inqiyadu lillahi subhanahu wataala kamar yadda muke gani a cikin ayar da annabi ibrahim yake cewa ya maika al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga allah ubangiji maɗaukakin sarki lokacin da aka jarabce shi da yanka ɗansa aya tana cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wana dainahu an ya ibrahim wato lokacin da suka sallama al'amuransu ga ubangiji suka meka al'amuransu gaba ɗaya ga ubangiji annabi ibrahim da annabi isma'il sai Allah ubangiji ya kira shi har zuwa ƙarshen aya wato a wannan aya tana nuna muna musulunci shine wato meƙa al'amurra eh, gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu ta'ala, meƙa wuya gaba ɗaya ga Allah ubangiji subhanahu ta'ala. sai kuma ya zamanto wannan addini shine addinin da Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya yarda da abota mai eh, da wannan addini din cikin aya ta uku cikin suratul ma'ida inda Allah yake cewa wato wannan rana ita ce ya cika addini a cikinta da ni'ima kuma ya yarda da cewa musulunci shine addini wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wato addinin musulunci addini al-islam shine wanda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yarda abota mai da shi sai wata aya take cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wato duk wanda zai nemi addini wanda yake ba musulunci ba Allah Ubangiji subhanahu wataala ba zai karɓan mishi ba kuma wannan mutum zai zamanto a ran kiyama e, yana cikin taɓaɓɓu al-imrana aya ta tamanin da biyar a wata aya Allah Ubangiji subhanahu wataala yake tambaya أفغير دين ruwan يبغون aslama mafi من في السماوات والأرض wato wani addinin Allah suke nema alhali ko addinin Allah shine walahu aslama Allah ubangiji subhanahu wata'ala a gare shi gaba ɗayan wanda suke cikin sama da ƙasa suka meƙa wuyansu suka meƙa al'amuransu gaba ɗaya sannan kuma wato annabin Allah subhanahu wata'ala manzon Allah yana cewa قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين la شريك kala. wa bidhalika umirtu wa ana awwalul musulmi wato a cikin aya da ƙarshe munzo Allah na ce an umurce shi ya zamanto shine farkon musulmai wato a cikin suratul an'am aya ta 163 haka kuma ya zo cikin suratul nisa aya ta 125 Hakika Alkur'ani mai tsarki bai bar ɗan adam a cikin duhu dangane da addinin Allah maɗaukakin sarki ba. Addinin shari'a zuwa ga sahihin tafarki na rayuwa, kamar da mahalicin kowa da kome ya yi nuni da kuma yin umarni. A kan haka ne ma bayani a kan musulunci a cikin Alkur'ani mai tsarki bai takaito a cikin aya ɗaya ko biyu ko uku ba. Ga Malam Sale ɗauke da ci gaban bayanin sa dangane da ayon Kur'ani da suke bayyana ma'anar musulunci. ya zo cikin suratul hajji aya ta talatin da hudu wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wato ubangijin ubangiji makaɗaici ne ku meƙa al'amurra gaba ɗaya ku meƙa wuyan ku gaba ɗaya gare shi sa'annan wata aya tana cewa cikin suratul zumar aya hamsin da hudu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wato ku koma ga ubangijin subhanahu wa ta'ala ku meƙa al'amuran ku gaba ɗaya gare shi sa'annan wata aya tana cewa walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un wato ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suke cikin sammai da ƙasa suka meka al'amuransu suka meka wuyansu daidai ne suna so ko ba su so kuma ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala suke komawa to Ali Imran 83 Eh, sa'annan wata aya tana cewa wa umirtu an uslima li rabbil alamin wato mun cewa an fore shi da ya meka wuyan shi ya meka al'amuran shi gaba daya zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ma'anin musuluncin kenan suratul ghafir aya ta 66 sa'annan annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce mishi ya meka al'amuran shi wato sai ce iz qala lahu rabbuhu aslim fa qala aslamtu li rabbil alamin wato ya meka al'amuran shi gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya meka wuyan shi gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya yi na'am ya da ya meka al'amuran shi gaba ɗaya ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala to wato addinin musulunci ko kuma addinin wanda yake ana meka wuya gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ana eh, tsarkake zuciya a cikinsa shine addinin musulunci wato wanda qur'ani yake nuna mana hatta annaba wanda suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato da musulunci suka zo kamar yadda zo cikin matsalan annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul hajj aya ta bakwai wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum وما جعل عليكم في الدين min haraj ملة abikum ibrahim huwa سماكم المسلمين annabi ibrahim alaihi salam shi ya zaɓa mu musulmi wannan suna kakin ma musulmi su zo shi ya zaɓa ma zuriyansa wannan suna kamar yadda muka sani kuma fi yawan annabawa eh, daga zuriyar annabi ibrahim suka zo to daya daga cikin annabawan da suka zo daga zuriyar annabi ibrahim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ali wato wannan suna allah yana gaya mu zan shi wato annabi ibrahim ya zaɓa ma 'ya'yan shi wannan sunan Eh, saboda shi ne farkon wanda yake musulmi kamar yadda ya gabata cikin suratu safat aya ta ɗari da uku inda eh, yake falamma asalama wa tallahu lil jabin wato lokacin da suka maida al'amuran su gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim da annabi Ismail kenan sai Allah ubangiji ya kira annabi Ibrahim cewa wannan ru'aya da ka gani ta gaskata. Annabi Ibrahim ya saka wa masu bin addinin tauhidi suna musulmi tun a lokacinsa, wanda kuma wannan suna shine ya bi dukkanin masu bin addinin tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki. Duk da cewa annabawa da manzanni da dama sun biyo ta tsatsan annabi Ibrahim ne, kuma dukkaninsu suna kan addinin tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki wato addinin Hanif, addinin Musulunci. Duk da bambancin zamaninsu, wanda hakan ne ya isa har zuwa ga manzan ƙarshe manzan tsira muhammad dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka da yarda allah shirin mu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa tare da malam sale umar wuro jimadawa amma kafin wannan lokaci a madadin shi kansa malam sale da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah a the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from an muallim Surely we've wronged ourselves, what will we say? Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B, הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.awr.ir he دوار ها الکترونی شلانو کل دوید ایران اتسان جیمیل دات کام انو نمتسئیم گم برشتوت ها خفرتیوت به اینستاگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران بيليه في حقن يانين مازنیمی کریم شالوم ڕاو باخیر بتنوعات هێت کۆمی موتە ئەسلامی تا فەلەستینت خماس شتسیێن על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. بعود شه مشتار هي إسرائيلي بما ترى لسخوطة خماس بمكبيل لهفسكت إيش والشخرور أسيراف للو كل عربة لهفسكتها من الخما مبتسيع مع سي بليلي خداش ناجد إزراخيم برتسوعة عزة سوغير ات كل هم عباريم ومنيع كنيسة سيو على إيزور هوديا منهيك خماس سامي أبو زهري كي بولوت همشتار هتسيوني هين بشعي ملخمام אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו, ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או משא ומתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דיווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם